Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari a tare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu na amana. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka fahimta idan aka ce ku riƙe amana sannan menene tasirin riƙe amana a rayuwa ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin babawo mato mai aduwa inda ya ce yau da gobe rike amana wanda aka yarda da shi wanda ba zai yi ha'inci ba sannan kuma tasirin rike amana shi ke sanya mutum ya zama dattijo mutum mai gaskiya da dattako a cikin al'umma wanda idan ya yi magana zai yi tasiri sai amsar ibrahim ozil ya ce rike amana abu ne mai muhimmanci haka kuma cinye ta abu ne mara kyau akan iya kiran sama da zalunci domin duk wanda aka baiwa amana ya cinye to lallai ya yi zalunci haka ma Allah ba zai yafe wa mutum ba idan ya ci amanar wani sai idan mutumin ne ya yafe masa sannan Allah zai yafe masa don haka cin amana ba karamar matsala ba ce ina kira ga al'umma da mu guji cin amanar 'yan uwanmu. <laughs> Zara'u, kin ji kuma amsar Daniel Mangi ya ce ta babban magana bari mu tambayi Google. Shi kuma Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce ai amana ɗaya ce. Duk wanda ya yi ƙoƙarin cinta sai ya fara gani tun a nan duniya kafin gobe kiyama. Don haka Allah ka bamu ikon rike ta hannu biyu. To sai kuma amsar Musa Ibrahim Yaruro Jos Allah sa na faɗa daidai ya ce amana kayan Ubangiji kuma cin amanar mutum zaka samu baya so a ci amanan shi. Sai amsar Auwalu Sha'aibu amfani ya ce salam filin shirin yau da gobe gaskiya rike amana abu ne mai matukar muhimmanci sai dai yanzu amana ta yi karanci fatan mu dai Allah ya bamu ikon rike amana da aka bamu. To amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Usman Muhammad daga jihar Bauchi a karamar hukumar Katago. inda ya ce yau da gobe hakika idan an ce ka rike amana to an dora maka wani nauyi sannan rike amana yana da tasiri sosai domin a nan za a iya gwada gaskiyar mutum a nan kuma za a iya auna yanayin imani da tsoron Allahnsa. Alhaji Mele Yusufari ya ce amana babban nauyi ne ga duk wanda aka bashi. Yana da kyau duk wanda aka bashi amana ya rike ta tamkar nashi na kanshi domin samun lada daga Ubangiji da kuma kima daga gurin al'umma. To shi kuma Isa Garu na wali ne fili taraba cewa yayi. Yau da gobe hakika babu mai iya rike amana sai dan amana. Amsar Sha'aibu Zidane NTA Kefi ya ce amana wata abaci mai matukar muhimmanci wadda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai ne matuka a don haka 'yan uwa mu kasance masu rike amana domin tsira ga azabar Ubangiji duniya da lahira. To amsar mu ta gaba kuma ta fito daga Rabiu Nuhu na Bukka inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah. Ai duk wanda ya ce ka rike amana masoyin ka ne kuma rike amana yana ɗaukaka darajar ɗan adam a ko da yaushe. sai hajjara umar ta ce rike sirrin wani ko kaya ta yanda wani ma bai san hakan ta faru tsakanin ku ba wannan shine mutumin kwarai na gari ne imani tasirin ta kuma yana ƙara zaman lafiya a cikin al'umma da san juna To sai kuma amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda ya ce amana wata abu ce mai matukar mahimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yadda da kai kuma ka yi ƙoƙarin rike ta tsakaninka da Allah. Sai amsar Isa Isa Kofsi Asarara ya ce to yau da gobe. A ta fahimtar amana wata abaci mai matukar tasiri a rayuwa domin idan ka zama mai amana to ka shatale dukkanin matattakalar da ke gabanka na kalubale. Shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa ya yi, to gaskiya riƙon amana abu ce mai kyau, sai dai mafi yawan mu ba mu riƙe amana. sai muhammad tukur isa ya ce gaskiya ita amana abu ce mai kyau mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi yasa babu amana allah ka bamu ikon yin gaskiya a rayuwa amin To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai aduwa tare da Hajja Fure mai aduwa inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abin da aka baka da matukar mahimmanci na kuɗi ne ko magana ko kuma wata dukiyar marayu duk mai riƙon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai saɓanin wanda baya da riƙon amana. sai ayuba imam kasim ya ce rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa don haka babu abin da ya kawo mana na kasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana To sai kuma amsar Buhari Muktar Daura inda ya ce hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutum ya rike ta da muhimmanci sosai saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fishin ubangiji. Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdulaziz Isa Gadanya daga jihar Kano. Ya ce hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata. To amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai ta faɓalewa inda ya ce abin da nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi sannan tasirin rike amana shine yana ƙara wa mutum kwarjini da mutunci. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Sunana Shaibu Lili. Sunana Babangida Aliyu Abdullahi. To baki barka da zuwa na zaure namu. Idan aka ce amana kowa yana da mahangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi. Ana kuma hangar mecece amana. Amana wato akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana tashin farko addinance sama da ƙasa ga baki ɗaya sun tsayu ne saboda amanar da suka ɗauko wajen ubangiji da Allah ya ce musu su tsaya suna so ko ba sa so suka ce sun tsaya tare da mika wuya ga Allah to wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ta'a yi wa Allah biyayya da abin da ya ɗora ka a kai ya ce maka kai za ka yi iyakan iyawa ka duk kuma abin da ya hana ka za ka hannu farko kenan amana sannan idan aka zo kuma ka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana amana amma an gata addini wani lokaci daukan wani abu in baka ajiya ana kiran shi amana an ba shi amana wani lokaci in zanna da kai in gaya maka magana tsakani na da kai ta sirri wannan magana amana ce a ga dukiya abin nan yana iya kuma a ce a'a daukan kamar zamantakewa na aure auratayya yin aure da makamantansu amana ce abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce to duka wa'annan suna iya daukan zamantowa amana wani shayo matsayin ka da tijo an dade ana yi an sani ne amana idan babba ya ce amana me yake nufi ah, alhamdulillah ita amana kamar yadda malam abubakar ya yi bayani shi a addinance don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ma ba su da addini na farko dai ita amana tana kan turaku guda uku ne na farko shine kula na biyu shine ajiya na uku kuma amincewa wato sai mutum ya amince da amanin mata sai ka amince sai kuma ka kula sai kuma ka tsare waɗannan abubuwa guda uku shi ne ake wa amana riko amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ba kawo a kansu ba shi ne na cin amanar su kuma guda biyu ne ya Allah kana so ne ko kuma kaddara ce ta auka to kafin mu je ga menene cin amana din matasa akwai yadda suke kallon amana da kuma yadda suke fasarawa in an ce amana a matsayin na matashi malam baban gida in aka ce maka amana ko an baka amana kai ya kake dawo zo to idan an ce amana da farko dai abin da mutum zai fara dubawa shine kai kanka amanan kanka ne ta iya akwai abubuwan da kai zaka cutar da jikinka ko wani na mu'amala da aka baka na rayuwar kanka in ka ci amanar kanka amana za ta ka musamman amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kamar yadda magabata suka yi jawabi akwai amana na zamantakewa akwai amana na amanar kasa da aka daura maka wani haƙƙi akwai amana na shugabanci da aka baka ka jagoranci wani abu akwai amana na fannoni daban-daban a ka na matashi me kuke daukan amana to amana muna daukan sa ne abu ne wanda za an amince da kai an yi da gaskiyar ka yasa aka baka rubun wannan amana ta yi wata kalamoni kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye min sirri to kaga an yadda da kai ne da ba a yarda da kai ba za a iya gama ba ta iya wani shugabanci ne aka ɗora maka an ga za ka iya ka ce ga amana to amma tana yiwuwa a tsakankanin matasa kwarai da gaske ai kun suna iya cewa rashin bawa matasa amanar wasu jagorancin wasu al'amura sai sa ake samun wasu matsalolin to kamar suwa da wa ya kamata a baiwa amana ko da suwa kuma ake iya yin amana ne malam jidda dan adam gabaki daya tunda bisa ga halittar da aka yi mai ce ana iya cewa kowa ana iya ba shi amana sai dai wajen maganar ba da amana tashin farko ya kamata kuna a auna wace ce menene kake da ita wanda kake so ka bayar sai ka fayyace menene kake kake rike da shi wanda zaka danka matsayin amana to sai in ka fayyace wannan to nan kuma yanzu wanda zaka danka kuma sai ka kara fayyace shi wane ne zai iya rike maka wannan abu ka ɗauka yanzu kana da wani sirri kana so ka gaya ma wani kuma eh kana son in dai ba shi din ba baka son wani mahaluki kuma yake sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ka gaya ma wanda zai tabbata da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna ka yi magana da mutum ko ka danga mai abu ko in ka danka wa mutane wannan amana yadda aka danka ma sannan hakan ne yake tabbatarwa in magana ce ka ce mai kai kaɗai kawai na gaya ban son wani ji har ya bar duniya bai furta wani kowaye ne kuma tun da nassi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ita ce amana to babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amanar kuma amanar nan ta kowace fuska ka fuskance ta ita fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine amintaccen ka kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje shi ma zai tunanin yana da amintaccen shi to daga nan kafin a wayi gari labari ya basu idan mukami ne ko abin da ne kake tunanin in wannan ka danka mai zai maka rikon amana zai kula maka da shi to duka da yanzu da muka kwarin ka tashi musamman a najeriya wanda muke tunanin za su rikon amana wasu su sai mu zo mu gan su an yi walƙiya sai babu amanin tare da su in wajen auratayya ne wanda ake tunanin yau idan an yi in mace kana ganin za ta rufa ma asiri ku rufa ma juna asiri to kana yin auren asirin ka ya tono ita ma kanta tana tunanin kai za ku haɗu a rufa ma juna asiri tana auren ka asirin ta ne ya tono duk wa'annan abubuwa yau ana ganin su to wannan amanar ya danganta da mecece amanar taka wacce kake so kake so a rikamma sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani wanda kenan nan sai dai ka karfafa zato amma baka da tabbasa ka sai kai mu'amala da mutum to malami a da yan uwa idan wani ya wuce a cikin su wato sai ga abin da za su bari na daga dukiyarsu ko iyalinsu shi dan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko 'ya'yan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su su za su tabbatar da cewa ba su wulakanta ba mm. kuma an rike amana na har sai in gado ne yaro ya girma an bashi idan aurarwa ne an dai shin hakan yake a har yanzu a wannan zamanin nan to alhamdulillah ni zan ce sai mu godiya ga iyayenmu ayyuka ya zuwa yau mukan san bambancin rikon amana ma da cinta kuma ita rikon amana fa ba a baiwa kowa sai mai hankali idan kuma za a baiwa mai hankalin nan sai an gitta sharuɗa wato kamar jirwaye ne na wanka ba ka sani inda zai taba maka a jiki idan abin alheri ko kuma misali ya zo dole ne ke gabatar da shi amma ɗaya daga cikin bayanin da mala abubakar ya yi dangane da maganar bayan da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kinda ya sharaɗi idan za a bayar cewa ake gata nan kai mata riko ka rike ta in aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san zaka ci ne to ka bar mana kayan mu ba a yin wani wato ba a fayyacewa ba a fayyacewa dole ne ka ginda ya sharuɗa hmm. eh, alal misali kamar yadda kika ɗauko maganan eh, kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai a addinan shi an ce idan sun kai wani manzali da ka musu dukiyarsu to kin ga sharadi ya gita amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni da na karba zan ce adi hayo matanadi ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba in baku to ita kanta a bayan tana da sharadi dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi don haka a ƙarshe idan aka zo ko da hukunci za a yi sai ka ga wanda ya ci amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ne bayani da fari na son ransa ko kuma kaddara a so a ci amana domin dama ana da bukatar ce ko kuma wani abu ya zo ya gita to idan babu sharadi wanda zai sa ka kafa kafa to ana iya cin amana to kin ga anan wanda aka baiwa amana ko da yana da laifi goma ne sai a kwaranye akan guda uku yake da shi domin kaddara ce ta fada. wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani da yi amana ne ne ka'idodin da iyakar ta kenan ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Mun ji ta bangaren dattawa da yadda suka fahimci amana kafin mu koma wajen su binta a shakata da wannan waka. yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin matasa da yadda suka ɗauki amana musamman ma wajen neman aure amma bari mu ji yadda aka amsa tambayar binta a zauren. wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane sun sani menene amana menene ka'idodinta da iyakar ta kenan shi yasa amana fa kamar yadda babangida ya faɗa kai kanka amana ne a kanka domin idan ba son zuciya ba babu yadda za a yi mutum ya ga mutuwa ya je ya afka mata in ko ya afka mata kamar yadda ne bayani ne amanar nan da aka bashi bai da hankali aka bashi don duk wanda ya je afka wa mutuwa to ba hankali gare shi ta ci kankin kansa kwarai da gaske to amma idan mutum yana da hankali bai afka wa mutuwa to in ko zaka kiyayewa afkawa mutuwa to duk wani abin da aka baka aka ce shi amana ne to ka rike shi tamkar haka kamar yadda ka rike taka amana ɗaya daga cikin abubuwan da muka kuskure bayan wannan magana sharadi yana zowa akan ni na kasa ne amma bari in damka ma wanda na nasa zai yi. Baban gida rayuwar ku ta matasa Ila idan aka kwace maka budurwa shine an ce maka amana ko kana da budurwa abokinka ya je ya bi ta bayan gida ya fi ka iya rawa ya fi ka iya zance ya gaya mata abin da take so shine cin amana a wurin ku a wajen samari matasa ire-ire na ta iya yiwuwa bai iya kalamu ko kuma bai iya daukan wanka ba ya zama kamar ustaz kullun da katin aswaki abokin sa kuma zai zo tsaf tsaf to dole hankalinta zai kuma wajen to wannan kuma idan yayi ya ce ta iya yiwuwa an yi ɗaya biyu an yi uku shi abokin na gano wancan fitina take taken ta fari kamar ni take da ra'ayi eh, kuma to sai a bari ah, shi ya saki da ai babu ta iya yiwuwa a ai babu ko zan ce akwai mutum abokai <laughs> aka koma baya eh. har ya kasance jama'a sun san jawabin sun kuma wa'azantu dangane da maganar aure eh. duk wanda ya shiga yake neman aure ai dole wani in ya zo ya kiyaye sai wancan ya ce ma yasta eh. to amma rigen gyato ake shi yasa na bada cewa neman ta ake a ci yanzu hmm. akwai wanda zai zo ya raba ka da wannan yarinyar ba dan komai ba dan kai kai ka aura wato ko da shi ba zai aura ko kuma ita ka ta samu wanda za ta aura hmm. so a fakaice ya zo akan maganar neman aure ne amma ya ci amana ba ka fitowa ka ce mishi kai yin amana amma dai duk da maganar da su magabata suka yi amana nan har yanzu akwai ta kuma ko mutane masu rike amana hmm. zan baki misali wata wucewa ba zuwa lokacin da muke jami'a a kowace bayar Allah har gobe ina mamakin ta hmm. muna kungiyar MSS na Muslim Student Society ana irin hada kudin ɗaliban an zo an yi mitin kwanan an dan yi wani abu da haka wallahi ruwan Allah nan yanda kuɗin suke waɗannan kuɗaɗen da muke cewa ta ajiye hakan suke ba ta san su ba durin da aka yi za ta rubuta ta daure kuɗin ta ajiye ran da aka ce ta kawo su waɗannan kuɗaɗen ta kawo to kin wannan ba za a ce duka mutane sun tabe ba wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama eh, nagari ba za su ba nagari bai karewa mm. amma kamar yanayin yadda malamin uzun ne ke cewa abin annadun layu kas mm. wato abin da ya kankanta kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin awo to karancin masu amana ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi a zo a ce ma gaba daya babu amana hmm. a ba zai yi to idan mun dauki wannan maganar zan iya cewa to maganar kan da kusan za a yi cewa duk babu amana dalili na ɗaya zuwa biyu yanzu misali lokacin zaɓe zai zo hmm. ga wannan mutumin mustasi hmm. an san cewa zai rike amana amma bai da abin duniya sai ga an ruga an tafi wajen musta'i kaga shi Mr. A ya ba da amanan kuɗin sa shi kuma. Kuɗi ne kuma amana a matsayin mu mu talakawa ya kamata mu duba wanda zai rike amana. Abin da yake akwai mm. amanar ce ke gaban mu kuma fa abin da fa ke gaban mu a yanzu mm. shine cewa abin da kake gani zahiri shine tabbas. ta kai ga wannan matakin wannan ni dai abin nan abin da abokin aiki na shugaban to amma yanzu a irin wannan mataki da ba fannin addini aka shigo ba ya yake a babin da ake cewa idan ka zabi shugaba da ka san cewa zamansu ba alheri ba ne kai ma kana amana to ai ita amana ai ita ce amana ta amanar kasa ai kada mai nisa kuma shugaban zai zo ya nemi a zabe shi ba dan ya zo ya ci amana ba kuma To, eh ni na kwaso ta gaba daya. Saboda wannan akwai akwai Shin me yasa zaka bayar da kuɗi a zabe ka? Shi ne nau'in bayar da amana ai amanar da aka ce ma wanda ya nema kada ka kula shi. to kuma sai yanzu ya bada kuɗi amma sai yanzu ya bayar da kuɗi ya zuba jari ai ya riga ya faɗa maka wato wato eh, shi yasa ce dole ne a koma a can gargajiyar kasa wato kenan a taso hakan ta faru misali a bangaren siyasa kenan kar ma a yi zaton za a samu wani rikon amana daga wa'annan shugabanni irin wa'anda suke sayan a tun kafin a yanzu a yanzu dai duk abin da muke gani babu kamancin wannan cewa za a rike amanar tunda haja ce ya zuba jari eh. kuma samu idan idan har mutum mm. bai ci maka bashi gagarumi ba ya je a ƙauyensu ya ci bashi gagarumi ya je ƙauyensu ya yi noma sauran masu 'yan ƙananan ga yauna na noma ya ba su suma bashi da na sayan don a fada da cin abinci da sauransu mm. me zai kai mutum ya ci bashi a banki don ya je ya yi siyasa yana son bukami gaskiya ta zama kasuwanci haja to kuma ina amana take nan ina za ka damka mutum cewa rabu da ni ka gusa zuwa wuri kaza domin ka kare min mutunci na babu shi. To da kai wannan magana sai na zo ga tambaya ta gaba wanda take son ta san menene aka san cin amana menene aka san amana wato cin amana kenan a ƙasa me wani illa take iya janyo wa al'umma. a rushewa al'umma ke da ne A rushewa ce ai gaba ɗaya al'umma ta gama hallaka al'umma ne hallaka al'umma yanzu ban misali da bari malamin yin halin da muke ciki a ƙasar nan me ya jawo mana sai ka faɗa amana amana ce babu tunda ko ta rushe to duk gaba ki daya tsarin rayuwarmu ya bi ta amma in akwai ta shikenan magana ta kare da ba ma cikin halin da muke ciki wato ita ma nan in har aka taba ta to an ruguza al'umman ne ta halaka ita ce al'umma maganar ruguzawa fa ana iya sake kwabawa a gina eh. in ko aka hallaka ai an tafi an yi to kusan manzalin da muke kenan an kawo manzalin da yanzu zaka ce ba dan siyasa biyani. idan ya biya ka ya Allah kada Allah ya sa ya ci tun da ya riga ya biya ka domin me ko da ya ci in ya tafi can ba zai tuna da kai din ba kuma Allah na tuba eh, eh, so da yawa ake cewa ba yadda amana ga wanda ya cancanta musamman saboda wannan mun kawo magana shugabanci ne ina tsammani dai a cikin dai halitta da yawa da muke gani yanzu yanzu akwai wanda ya kai da akwai rashin kunya to ko shi ka zo ka tsayar ka ce ba mu bukatar sisin kwabanka halayya ka muka gani kuma za ka iya yi mana kasa don haka mun dunguma mun baka kuri'a ka mun zaɓe ka kaje wuri kaza domin ka wakilce mu wallahi zai yi shugabanci na gari shi na akuya duk rashin kunya ce ta ɓaci saboda baka nuna mishi kana bukatar komai ba a wajensa wato inda kwaɗayi an ce da wulaƙanci to ita wannan ita ce amanar da za a damƙa wa irin ma shugabannin da muke da bukata kuma a tambaye su akan maganar amanar kwarai da gaske alhaji lili baya ga kalaman ka ba iya yan siyasa ne kadai suke cin amana a wannan zamani kwarai da gaske hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati da su kansu ma'aikata da yawa kuma shugabanci ne shugabanci ne shiga har da fannonin malamai har akwai cin amana hmm, ba kwarai mutane ba haka kwarai to fannin abin nan duk wani fanni da ya kasance na rayuwa akwai cin amana akwai tabbatar da amana cikin sa kuma da an taba amana da an taba nan wannan abun ya zama rushewa ah, to yanzu aiki ba ta tuma ma halaka ai gaba an san albashin sa kaza ne amma za ka ga yana wata hidima da ta wuce wannan har gida zai kawo abun kuma a ce an gudu ai dangi kuma sai ni ta murna mana ganin kamar alherin ma'aikata ne a dalilin da yasa akwai kuma amfani da ita al'umma za ta karu da shi idan aka tsaya akan amanar nan aka kuma koma akan ta duk wani abu na ingantuwar rayuwa na matso miki na mai da duniya ta to a dunkule a tafin hannun mu tafin hannun duk muna da su hmm. to kuma gaya mini wani lokaci muka fi samun rashin abinci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali ai wayan nan taimaka a wurin gulma wato da kace ci gaba mai haƙar rijiya hmm. in muka duba ta wannan fanni na magana bayar da amana da rikonta hmm. ci gaban mai hakar rijiya ma akwai abin da za a ƙarshe za a amfana da shi ci gaban sarkin baka ne yana ƙara girma da hankali amma hankalin shi na daji domin ai muke yi ko da yaushe a kulle yomin saboda cin amana sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo kaza ka ce a bayan ya ce albashin ya zan ci wato ya fito maka ma babu magana ya ce amana kawo ta shi zai cita. babu magana boye. to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulle yomin ƙarin shigar da na mu muke a to ne ne amfani da zamu samu idan muka rike zai ta amana an shimfiɗa gaskiya ai fiɗa gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar babban takaici shine mu muke tunƙaho da addini mu muke bin kuma dokokin addini waɗanda suka shimfiɗa mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amanar da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinansu ko kuma su dogara da addini ba domin shimfiɗa musu ka'idojin amana ɗaya daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan kuma an san cewa bayar da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake gina al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana gyaruwa saboda su sun riko da amana saboda sun rike amana Allah kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi. Baki na mun gode da muhawarar da muka tafka akan maganar amana a ta kowane bangare mun gode. kamar saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma